an dai kiyasin cewa kimanin 'yan najeriya dubu talatin da bakwai ne ke gudun hijira a jamhuriyar nijar sakamakon rigingimin boko haram da ke ci gaba da mamaye garuruwa a arewacin najeriya irin wannan hare-haren 'yan bindiga ne na ci gaba da tarwatsa al'umma ne a nan cikin gida yayin da wasu ke tsallakawa zuwa kasashen ƙetare don gudun tsira da ransu ganin yadda wannan matsala ke ci gaba da faɗaɗa ne ya sa gwamnatin jihar borno ke ci gaba da kafa kwamitoci a matakai daban-daban don kaiwa al'ummar da suka fara cikin halin kakani ƙayi ɗauki alhaji abubakar kyari shine shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar borno da kuma yake shugabantar wani kwamiti da suka yi tattaki zuwa jamhuriyar nijar don kai kayan agaji ga al'umman jihar borno da yanzu hakan ke gudun hijira a ƙasar nijar ga kuma abin da ya shaida mini kan irin halin da suka samu 'yan najeriya a ƙasar nijar din. mun mika kayan nan ma kwamiti ne akwai kwamiti yan jihar niger din kuma abu tsarin su da suka yi ya gumshe mu mun ji daɗin abin da shi gwamnatin niger ta yi daga president din har zuwa shi gwamna da ma'aikatansa da kuma akwai wasu organization irin su united nations su ah, save the children fund su suke kula da ah, wayannan mutanen da suke wajen haka zai kamar wani hali kuma samu mutanen wani a can niger da kwaje wallahi abin tausayi don za ka je ka samu da kyar ka samu wani wanda eh, iyalansa cikakki suna wajen za ka je ka samu wata ka same ta ba ta san inda mijin da yake ba ba ta san inda ƴaƴanta su ko ka zo ka samu yara ba san inda kowansu su yake ba ko ɗaya hayar ɗin kamar suna gaya maka mutane takwas na a su, ko goma sha biyu amma hayar ɗin shi yaro shi ɗaya ɗan shekara takwas ya san inda babansa yake ba ba san inda ƙwarsa take ba ba san inda kowansu ke. abin tausayi ne wasu kuma su zo suna ketara ruwan nan akwai kogi a wajen garin ketara ba su iya ruwa ba abu hari wannan kwale kwale da suke faɗi don yawa sun rasu a cikin wannan in ka je kan dole ne ka tausaya ma abin da yake faruwa ti ga ana sanyi so yawanci ga wasu a waje suke kwana wani ya tashi daga rigar jikinsa kawai ba wanda ma ya komi yawanci daga gani duka riga ɗaya nan da yake jikinsu shine suka gudu suka tsira suka fita wani ma ba takalmi to ranka da kamar adadin mutanen yan najeriya da suka tsallaka zuwa can za su kai kamar nawa eto eh um, ti kafin wannan na ya faru kamar dubu talatin da bakwai ne a wajen to a yanzu uh, zai karu zai fi haka da cewa ana ci gaba da samun yawaitar 'yan gudun hijira ne a matakai daban-daban yayin da kungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da kawo nasu ɗoki da kuma kayan agaji da irin waɗannan al'umma da waɗannan rigingimu ya daidaita alhaji sagir abdullahi shine shugaban 'yan gwanjo da ke jihar borno da kuma suka ba da nasu tallafi da irin waɗannan 'yan gudun hijira da ke wasu sansani a garin maiduguri ai duk mutumin da ya ga wannan al'umma in dai a najeriya yake a duniya yake wajibi ne ya zo ya taimaka musu saboda abun tausayi mata da yara da maza shi domin wannan shi ba mu karfin gwiwa muka kawo wannan kayayyaki na sawa don a taimaka musu kuma muna kira ga 'yan uwanmu 'yan gwanjo na kano da 'yan gwanjo na jos da 'yan gwanjo na kaduna su zo su taimakawa wa'annan mutane ko muna kira da gwamnonin jihohi su zo su ga mutanen da suke ciki su taimaka wa gwamnatin banda da mutanen borno su kawo taimako kowanne iri ko kwayar gero ɗaya kake kawo ka kawo borno akwai masu cinta hajiya iya manguno ta ce ta karbi wannan tallafi a madadin waɗannan 'yan gurin hijira da ke makarantar mata na garin maiduguri ɗan taimako zai musu ba don sun zo a wahalce kuma sun tagayyara lokacin da suka zo nan da kowa ya gansu dole zai tausaya musu mutum ya yi kwana uku hudu a hanya zai tako daga bama sai ya zo kwan daga tukun zai samu mota kafan na haka a kumbure har jami'an Munguno kenan wadda ta karbi wannan kayan tallafi a madadin waɗannan 'yan gudun hijira da kungiyar 'yan gwandan suka kai don tallafa waɗannan mutanen da suka baro inda suke da yanzu hakan ke tattare a garin Maiduguri. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.